kuma ta tare da haka shi ya ga wani suka wani wasu malamai biyu sun taɓa haɗuwa da ɗayansu ya ce ma ɗaya ta malam wai ko ka ƙirge ayubban mutane ya ce masa i eh, na samu kamar ayubba guda dubu takwas ya ce to menene maganinsu ya ce mutum iya bakinsa shakul islam mutane ya allah ya ji ɗansa yana cewa da yawa cikin mutane in za su ci naman wani sai su musuluntar da wannan cin naman sai ka ji ya ce ni ba ni son cin naman wani amma zan faɗa muku halinsa ko ya ce wani ai na ne amma dai ko ya ce wani Allah dai ya yafe masa ko Allah ya shiryar da shi ai ka ji abin da yake yana kokarin nuna cewa shi na Allah ne kuma ta duk abin da zai faɗi jita-jita ne ba gaskiya ne ba Allah kuma ba a yaudararsa sai dai ka yaudari mutane ko ka yaudari kanka abu hudaifa ya rawaito hadisi daga uwar mu aisha radiyallahu anha tana ba da labarin kanta yace wata rana na ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ka sai da safiya take tana nuni ga cewa safiya guntuwa ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace kin furta kalmar da da an jefa ta cikin gulbi za ta lalata yana nufin saboda kazantarta ya kuma san musulmi kun ji haɗarin abin da kuke aikatawa duk wata kalma ta suka ko tsegumi game da 'yar uwarki musulma a kan halittar jikinta ko suturarta ko tafiyarta ko maganarta ko duk wani al'amarin da ya shafe ta to cin nama ne kuma littafin kina azumi da sallah baladar zaman aure da sadaka shine kike budawa ana ɗiban mata ana mata taransufa kai tsaye tana can zaman ta gida ba ta ko sani wata kuma idan an zauna ana tsince da tsegumi ba ta cewa kala amma kiranta tana jin daɗi wataƙila ma tana girgiza kai don amincewa ko tana ɗan yin murmushi ko can ba a rasa ba tana jefa wata eskulma tana zaton ba da ba a wannan laifi. to a nan laifinta guda uku ne na ɗaya ta yi shiru a kan an yi laifi ba ta hana yin shiru kuma yarda ne na biyu ta ji daɗin an ci mutuncin musulmi shi ma wannan haɗari ne na uku ta samu zunubin abin da aka yi a gabanta ku tuna abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi za ku ji alhukka ranar alkiyama har sai akuya mara ƙaho ta samu damar rama tunin da akuya mai ƙaho ta yi mutanen duniya malamai su ma wajibi ne su zama masu hattara daga cin naman mutane musamman sun wannan ya haɗu da zagi da cin zarafi sau da yawa malami yakan ɗauka cewa shi yana da hujja ko yana da wani exemption an ba shi lasin inda shi mai wa'azi ne sai shiga cikin rigar mutuncin wasu da sunan faɗin gaskiya wani lokaci ma yakan kama su da sunayensu ko ya ta su da irin siffar da ake gane su da ita sai yana nuna cewa ya yi nasiha saboda Allah da manzo alhalin bukatar rayuwarsa shi yake biya ko kushirarsa ne yake fashewa ko yana rawa ne da bazan wani wannan kuma baya nuna cewa ana iya yin shiru a bar masu sako da fasikai da mabannata su ci gaba da yin abin da suka ga dama a'a dole ne a yi nasiha amma a yi gyara bisa tsarin shari'a ba a fashe haushi akan wanda aka ga dama ko a ci sa kawai don a ji daɗi ba babu laifi a ce yin kaza aibi ne kuma ga irin haɗarinsa don a tsoratar da mutane daga yinsa amma ba daidai ne ana kama sunaye ba ya kai musulmi dalilai hudu su ya kamata su sa ka daina cin naman mutane dalili na ɗaya ka tuna kana da bukata ga ladarka bai kamata haka sudan ka rinka transfer ɗinta kana aikawa cikin fayil ɗin wani ba dalili na biyu ka sani cewa duk abin da kake yi kai ma za a yi maka shi dalili na uku ka sani girman ka na zubewa duk lokacin da aka san kai mai cin naman mutane ne mai aibanta dalili na hudu wata ka'ida ce da yana da kyau musanta shine cewa albala'u muwakkalin bil mantiq wannan ka'ida na nufin cewa duk lokacin da bakin ka ya furta abu Allah na iya jarabta kada shi kamar yadda ya jarabci fir'auna lokacin da ya ma annabi Musa karya, ya ce yace da an yukhrijakum min ardikum bi sihri Musa na son ne ya kore ku da cikin gidajenku da irin sihirinsa alhalin ko annabi Musa ko da batun zuci mai nufin korar fir'auna daga misra ba shi dai wa'azi yake yi fata yake yi a karba amma kuma wannan kalma ta fir'auna sai Allah ya kama shi da ita sai gashi ya bar gari ya bar fadarsa ya bar dukiyarsa ya yi fitar da babu dawo. wani ɗan tamfara ya yaudari wani ɗan kasuwa ya amshi kuɗinsa ashe yana da adireshin wata police station a can wani gari sai ya karya cewa shi ɗan sanda ne kuma yana aiki ne a wannan police station za ka a bashi bashi in lokaci ya aje a karɓa ƙanin ce masa aka bashi rance a kan cewa idan lokaci ya yi zai biya aje a karɓa da lokaci ya yi wannan bawan Allah ɗan kasuwa sai ya kasa sama police station da kyakkyawan niyya zai karɓi bashin da yake bi ya sassake da wuya ya gama tambayar 'yan sanda cewa wane wane mai kama iri kaza ya ce mai ka ne ana cikin haka sai ga ɗan damfarar nan an kamo shi an kawo shi police station akan wani kes na sata lokacin da ya ce in an zo karɓar bashi a zo police station ɗin a karɓa da ya sun ce za a haɗu da shi police station ba amma kuma albala'u muwakkalun bilman sai Allah ya kama shi da wannan magana ta wannan ka'ida kuma hawaye tana nuna cewa duk sadda ka saki baki kana zagin wani kana aibanta shi to kai kusa kai ma Allah ya jarabce ka da irin wannan aibin wataƙila ma na kai na samu ni. har wa yau wannan ƙa'ida na nufin Allah na iya jarabta ka da saɓanin nufinka ya kama ka da mugun lafazinka kamar yadda ya mai gonaki guda biyu wanda Allah ta'ala ya ba da labarinsa a cikin suratul kahf ko karanta aya ta 32 da abin da yake bayanta za ku ga wannan bayani ya ku bayan Allah akwai wurare kalilin da shari'a ta halarta a yi maganar mutum saboda maslahar da ke ciki kamar wanda aka zalunta ya halarta ya zo ya ce wani ya zalunce ni haka wurin ba da shaida don tabbatar da alhaki ga mai shi ko don tantance gaskiyar abin da ya faru saboda dokar Allah ta yi aikinta kamar da ya halarta a ba da shaida akan marwaitan hadisi don a tantance gaskiya game da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi sallam. haka ma idan an shawarce ka lokacin da mutum ya nemi aure ko ake so a yi hulɗa da shi to ya zama wajibi ka bada bayani gwargwadon abin da zai biya bukata ba tare da ka tafi baki kana faɗin abin da ake bukata da wanda ba a bukata haka wajen yin nasiha kamar ka ga za a ƙwari musulmi wajen ciniki ko ka ga wani ɗan kowan naye yana da ɗan uwanka zai yaudare shi ko makamancin haka ko ka ga mutum zai yi abuta da wanda zai cuce shi ko kuma ka ga wani jahili yana so ya je wurin ɗan bidi'a ya tambaye shi a tabbatar da zai batar da shi ko ka ga shugaba zai naɗa wanda bai dace ba ga wani mukami ko wani aiki na al'umma duk a irin wannan ya zama wajibi kai nasiha ka bayyana halin wannan saboda a kauce ma aibinsa idan za ka ba bayanin yadda za a gane mutum babu laifi kamar ka ce wani kurma saboda an saba kiransa haka sannan malamai sun ce idan mutum bai ɓoye fasikcinsa bai jin kunyar mutane kamar yadda bai jin kunyar Allah to babu laifi a yi magana a kansa musamman idan magana za ta iya kai ga a gyara ko a hana shi barna ko a rufe wuraren da suke zuwa ɓanna ولمالم يشعر أن أوائس القدح ليس بجيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره باب اللي في اي جيبة أيجيب أورا شدة وند أنك ذالنك وند كي بياني وند كي صورة وا وند كي بيّن فاسد أنت وند كي فتوا يسي أنز واني هذا لنشين كي إيه كما تأيني بوند كي نما أسيما كما سا إيه كوجب ya kai uwa musulmi dan wani ya zo maka da labarin ɗan uwanka musulmi da nufin ya hana wato haka faɗa tsakaninku to abubuwa guda shidda suka hau bisa kanka na farko kada ka gaskata shi domin annani ne na biyu kai masa nasiha ka lura da shi haɗarin abin da yake yi na uku idan bai karɓi nasiha ka ba wajibi ne ka ƙi saboda Allah domin shi fasiki ne na hudu kada ka bari maganar ta yi maka tasiri ko ka karɓe ta na biyar kada ka tafi zuwa binciken maganar da ya faɗa ma na shidda kada ka je ka gaya ma wani domin idan kai haka kai ma ka zamo annani ne irin hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya hana ci naman dan uwansa ya zama alhaki akan ubangiji ya ɗiyauta shi daga wuta hadisi ne mai kyau turmidi ya ruwaito shi daga abu darda da haka idan wani ya zo yana yin riba a gabanka wajibi ne ka dau mataki matakin da sarkin musulmi umar ibn abdulaziz ya dauka a kai irin wannan shine lokacin da wani ya zo yana ba da labarin wani a gabansa yana cin namansa sai ya ce masa to ka zaƙi ɗayan biyu ko mu ya ce maka wannan labari mu manta da shi ko kuma ka bari mu bincika idan labarin gaskiya ne to za mu yi ma hukuncin fasiki saboda Allah ta'ala ce in ja'akum fasiqun bi naba'in ba in kuma ƙarya ne sai mu saka cikin hammazin masha'il binami sai mutum ya ce ni dai ranka daɗe na tuba wallahi ban sake ba wani da ya yi giba aka ce masa hattara dai kama bakinka sai ce wallahi duk abin da faɗi gaskiya ne ba gaskiyar labarin ka ake so ba duk abin da ya shafe ka ko gaskiya ne kana son wani je ya dace Anas dan Malik radiyallahu an ya ruwaito cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji ya ga wasu mutane an yi masu a kaifin karhe suna yaga fuskocinsu da kirazansu sai ya tambaya sai aka ce masa su ne masu cin naman mutane suna aukawa cikin mutunci za ka yi hattara kada ka zabo cikin daga ayyukan harshe akwai yada jita-jita yana daga cikin rashin adalcin da muke yi muke yi ma junanmu shine mu rinka faɗin magana da bamu mu jita ba ko kuma mun jita ba bamu tsaya muka fahimce ta ba a lokacin da mutanen madina suka tashi in tawaye ga sarkin musulmi yazid dan muawiya suka cire gwamnan sa na madina sun je wurin malamai neman goyon baya akan wannan tawaye da suke yi sai suka je wurin muhammad bin ali wanda aka fi sani da muhammad bin hanafiya kanin sayyidina hussein sai tambaye sai ce me yasa za ku cirin baya ku bai zai sai jagoran su abdullahi bin mutsi albalafi ya ce domin yazid yana shan giya kuma baya sallah sannan yana tsallake hukuncin alkur'ani Muhammad ya ce musu ni ban ga abin da kuka faɗi ba kuma na je wurin yazid na zauna tare da shi na ga yana tsaye da sallah yana kamanta alheri yana tambayar ilimi kuma yana nizinta sunna sai suka ce ai dole ne ya yi maka haka Muhammad ya ce me yake so gare ni ko me yake tsoro da zai yi meriya ce ya sha giya ne a gabanku? ku in dai har kun ga ya sha giya to tare kun ka sake ni? in ko ba haka ba to bai halatta ku shaida akan abin da ba ku gani ba su suka ce ba mu gani ba amma wallahi wannan magana gaskiya ce sai ce aballahu zalika ala ali shahada fa qala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun duk wanda bai shaida Allah bai dai irin wannan shaida ta ba ka shaida sai abin da ka gani da idonka ko ka jiya da ka ko ka taba da hannunka yana daga cikin dubban harshe mutum ya zama mai adalci da duk abin da zai faɗi wani in yayi yabo sai ya faifai in yayi suka sai ya yi zalunci duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba mana jashi cewa mutum ne mai adalci a lokacin da najashi kafiri ne yana daga cikin ayyukan harshe mutum ya saki bakinsa yana magana cikin abin da bai sani musamman idan lamarin addini yau an waye gari kowa na ganin kansa malami sai ka ji mutum ya ce ni a gani na ko a fahimta ta ko ban yarda da wannan ba to kai awa bawan Allah ganin ka ba hujja bane ga addini addini hukuncin Allah ne da manzonsa kuma idan ka tabbata Allah ya yanke hukunci da manzonsa to ba wani wanda yake da abin cewa yana daga cikin ayyukan harshe abinda wasu ɗaliban ilimi suke na yawaita tambayoyi marasa amfani waɗanda ba su ƙara mu mai tambaya ilimi ba su gusan masa da jahilci haka kuma akwai rantsuwa da wani Allah ko rantsuwa da Allah bisa ƙarya akwai abin da wasu iyaye ke yi na koya ma yaran su ƙarya da sunan wasa don lokacin da ka koya ma yaro wani abu ya isko haka nan bane kamar kana koya masa ƙarya ne wani kuma ya an zo neman sai ce sai kace ba ni nan daga cikin ayyukan harshe akwai rantsuwar 'yan kasuwa wanda tana cikin abin da yake sata albarkar ciniki akwai ƙaryar mafarki mutum ya ce na ga kaza a cikin mafarki alhalin karya yake akwai kuma kadan abin da ya gudana tsakanin miji da mata na rayuwar aure wannan so da yawa ma yakan kawo matsala tsakanin ma'aurata sai ta kawata mishi wata ko ya kawata masa wani haka dai sai ɓanna ta faru yabon wani a gabansa shi ma yana cikin ayyukan harshe son kama mutum har ya wuce matsayinsa shari'a ta hana yabon fasiki ta hana ce masa sayyid mai gida ko shugaba in ya fasiki ne an hana kiran musulmi da mugun suna ko duk sunan da yake kama an hana a mutum musulmin na sabarsa kamar zaman sa ɗan ƙabilar kaza ko ɗan gari kaza a janta aiwa ne ba ɗan ƙasa ba ne an hana cika baki da kawa ta magana yawan tsini wanda baya da amfani an hana mutum ya yawaita bananci da wasa da magana har ta fita haddin shari'a sannan an hana mutum ya tsarkake kansa ko ya tozarta wani ko ya tona asirin mutum shari'a kuma ta kyamaci duk wani majalisin zama na maza ne ko na mata in ba alheri ake faɗa a cikinsa ba akwai a cikin maganganunmu na yau da kullum kalaman da yawa ba mu yi hattara da su misali za ka ji bahaushe ya ce in ka ga makiyinka cikin rana to hasa wuta kusa gare shi subhanallah ba ka taimaka masa ba ka je ka hasa wuta kusa gare shi in za ka shan giya sha ta dubu amfanin zunubi romo in ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ba a ce ka ɗebi ruwa ka yafa mai a'a ki damu da kanka samu naka ruwa duk wani karin magana ko salon magana ko azanci wanda ke sa a yanke zumunta ko a yi sharri ko a yi rowa ko yake sa a yi shirka ko makamancin haka wajibi ne musulmi su ya tara da faɗinsa mata na da maganganu da dama irin waɗannan game da kishiya su sun fi mu akwai maganganu na jahilci irin Allah ya yi duniya don annabi na rantse da Allah da annabi wani yana son matarsa kamar ya faɗa ma Allah zai irin su duk waɗannan wajibi ne mu kame bakunan mu da gare su haka kuma akwai sunayen da ba su dace ba ga shari'a kamar ayatul lahi ko manzo Allah ba a kira ayatul lahi ba bare wani mutum akwai kuma sunayen da aka hana don suna da tsarkakewa a cikin su mujaddidi ya kawo su a cikin ya sunna akwai sunayen da aka bautar ga wani Allah kamar abdul rasul ko abdul nabi alhamdulillah a wannan yanki namu ba cika yin su ba akwai sunayen da aka jingina ga Allah amma kuma sunan da aka jingina ma Allah din bai tabbata cewa sunan Allah bane kamar Abdul Baqi da Abdul Mun'im Abdul Jalil Abdul Rashid Abdul Mu'izz Abdul Rafi da Abdul Rafi Abdul Nur da ire-iren su ana iya samu waɗannan bayanai a cikin littafin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Qawaid Al-Musla da kuma Fiqh asma'il husna da Sheikh Abdul Razak Al-Badr akwai wani malami shi ma shek Abdulrazak Ar-Ridwani yana da littattafai biyu muhimmai akan wannan jibi ya Allah ka karkace zukatan mu daga munafunci ka karkace harsunan mu daga ƙarya da gardama da cin naman jama'a ka tsare hannayen mu daga sata ka tsare idanun mu daga duba na haram ya Allah ka sanya harsunan mu su zama rahama ga ƴan uwan mu masu yawan ambato gare ka da karanta littafin ka ya Allah ka ba mu nutsuwa cikin zukatan mu ka bude kira zamu ga ayyukan alkhairi ka samu zama cikin mutane kirki a nan duniya